Tun a lokacin da ake rantsar da shi, shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa cikin jawabin da ya gabatar cewar bai san mai cibiyar bayar da umarnin yaƙi ta Najeriya ke yi a Abuja ba, bayan da shiyar arewa maso gabas na can na cin wuta. Al'amarin kenan da ya sa aka mai da wannan cibiya zuwa birnin Maiduguri. Tuni dai rundunar tsaron Najeriya ta bayyana gamsuwarta bisa rawar da wannan cibiya ke takawa, kamar yadda kakakin rundunar Kanar Rabi Abubakar ya min ƙarin bayani. ya samu ta'adda za mu kara mai da hankali sosai da haka muka koma can wurin da zama control and command center inda muka yi muka abin da ya taimaka sosai. Dr. Muhammad Elnur Dangel kwararre ne kan sha'anin tsaro da yaƙi da ta'addanci da ke jami'ar Maiduguri. Kuma da shike kuma sun zo nan ba wani wahala tafi Abuja ka tafi ka zo duka da za a yi a nan operational center kenan nan ya zama yi. Ba lalle sai an tafi a tambayi wani a ba su umarni su yi wani abu a nan umarnin a nan za ta yi a nan Maiduguri. Eh. Abin an samu ci gaba kenan. Dokta to wannan wani tasiri zai yi a yaƙi da ake da ta'addanci. Sojojin za su yi da gaskiya don shugaban kasa ya nuna nuna shi ne abin da ya dame shi na tsawari. sojojin da kansu ba za su yi yi wasa ba na tabbatar za a samu nasara wannan abu so yanzu tun da commanders sun zo nan maiduguri da seven deep suna nan kuma su kasa ba zai yadda a samu failure a wannan abun ba kuma sojojin su kuma ba za su yadda a samu damuwa ba Dr. Mohammed El Nur Kama daga lokacin da cibiyar bayar da umarnin yakin ta koma Maiduguri ake ganin nasara a zahiri cikin wannan fafatawa da 'yan Boko Haram. Na tambayi kakakin hedkwatar sojin kasa na Najeriya, Kanar Sani Usman Kuka Sheka. Wai shin waɗanne abubuwa ne sabbi wannan cibiya ke yi a birnin Maiduguri? Eh akwai abubuwa da dama idan ka lura duk sanda ake yaƙi irin wannan ita runduna ta bakwai da ta uku waɗanda su ne jagora a ga sojojin Najeriya ta fuskar yaƙi da ta'addanci ai suna da na gaban misali akwai hedikwatar sojoji ta ƙasa baki ɗaya da kuma sojojin ƙasa a nan abuja to su waɗannan da suke abuja su ne yanzu aka ɗauke aka kai maiduguri da kuma wata ƙaramar cibiya a yola yadda duk sanda aka tashi ana buƙatar wasu abubuwa ba sai an ce a kira abuja ba hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria